وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بيات السلام عليكم ورحمه الله barkan da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina wanda ya dace da yammaci na sha biyu da sha ta fi ga wata sha biyu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara idan ba a manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da takwas haka ne ko قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين رضيت فلا عدوان علي والله على ما نكون وكيل يوم ذلك تفرق آية آية عند ثم أن السورة من البركة سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم قتوا إني عليكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جبوة من النار لعلكم تفطرون ولما قضى موسى الأجل عند أنه موسى عليه السلام يكمل أجل من الأجل يجيبا مكانك ko aka ɗiba masa bisa da في zai aiki دليل takwas sadaki na matar da za a aura masa to ya riga ya kammala kuma ta zauna ta kuke wa sara bi ahlihi sai tafi da iyalinsa ya bar kullum wanda yake kuma zai koma gida zai koma masra yana cikin tafiya akan hanya ana kamin jani bi turi naran sai ya hararo hasken wuta daga nesa min jani bi turi a gefen dutsen na tsoro sinin قال لأهله سيدي وما تركها أمكثوا ku zauna a nan ko ki zauna a nan in ni na na suna, na alamu wuta da ne, ko haske da nesa la ni atikum minha bi khabarin ne ya zo muku da wani labari na ina hanyar da za mu bi wanda za ta kai nusra domin ya faɗa haka ne bayan sun samu kansu cikin imuwa a wutar da wata mai nara ko in zo ki da wani tsofa ne na wutar da ruwa idan ka sa wutar da ke kita ce ka kunno kana ci ta zuwa wadan suna fassara ta da shahara wata wata ce shi ne a wata kuma su yi yuna ko su ce tsohon ne a wata zuwa min Allah ko wani tsohon ne wuta in kawo muku la'allakum tattalun mai yiwa ku samu dan abin za ku tsumma a majikin ku da shi shi ke faɗa wa matarsa don nuna zai da tausaya mata cewa ki jira a ta kuma ta dai in ji kila in auren wutar akwai mutum in san ji da hanya in ma ba mutum sai zan tokon wutar zo tun na muke da mai sanyi sai gidan ji mutum na akwai zafi akwai sanyi نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إن bayi amintattu waɗanda Allah ya amintar da su kamar sai yadda yake na ta kafa ne la ya kafa da ayyar karka manzanni ba su da firgici a wurin ubangijin su sun da sun zaɓa ko a wurin Allah ta'ala واصبر يدك في جيبك تصرد بيضاء من غير سوء ka tsora yake kai ma za ka fi ji tsoro insha Allah haka zan ka zai ce Allah ko dai tsoron ne ko gaba daya ko kuma wani aiki na tsoron nan zai rabu wannan ilaika zana haka min Allah فذلك قرآن من ربك وأن وجودي بدا بيو دلي فاورا لكي نكون منظوري أبن أيقوى لدور الله إلا فرعون innahum kanu qauman fasiqin lalle sai fir'auna din da mutanen da sun kasance mutane fasiqai bi ma'ana al-kharijina an ta'atillahi ta'ala wadanda suka yi ma Allah tawa da za ta yi masa da'a قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أصدق مني منهم أيرج أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سيدنا موسى عليه السلام في رأسي يا أبني إني قتلت منه نفسا نيقا ما تشعر ريحتك مثلا مثل الجنة وأخاف أن يقتلون إن أجل أن قوم وأتكيش إن أجل أن قوم وأتكيش wato yana tana asali yin wannan kisan kamar da makaranta a jiya hukunci ya ce hukun da ke cewa ka taru ba mu komai sai kuma ta ci gabatar da wani arziki ya ce wa shi harun kuma ɗan uwa na harun kuwa afsahu minni lisan shi ya fi fasahar harshe da iya zance fa arsilu hadani turo da tare da ni sunan a matsayin wani annabi ridi ahli jin zan tobe ke da shi ridi وزيرا دون جيل يريد ان يكون خلقا وجعلوا وزيرا من اهل هارون اسجد به قدري واسجد في ne zama ta yi da zai na ce kaza na ce kaza na da zai gaskiya ne wato sun samu kwarin gwiwa amma ba haka ba ba za ku kowa da na ba mai sun kasawa ya sa kwarin gwiwa in yi aka ba in ka bi mun lalle ni da jin tsoron mutane na za su ciye su har na biyu ni ka ba tare da wata hujja ba ba tare da wani dalili ko kuma nuna mu da zai kare kana kana ina da ke cikin shakuwa ba wanda ya fito wa ɗan uwansa bai wa irin bayar da annabi Musa ya ɗan uwansa Harun yawa ta roƙa mai da dan haka annabi ya kamar da shi a duniya da haka shi shi da ta soya kan da ta ta hari ya wuce wani ne ne da annabi ko Allah ya mai dan ga abin da ke da ya sa da ta قال فلتك عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن

wala ya iluna ilaikuma bi ilaikuma ba za su taɓa samun ikon saduwa zuwa gare ku ba wai ya cutar da ku bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun a sanadiyar ayoyin mu ko da wanda suka bi ko ne masu cin ko ne masu cin nasara ko ne masu galaba ko ne masu rinjaye inji Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suka ta yi ko kana ta dudu ti ta sugunata ya Musa abinda ka roka an ba ka ta annabi Musa karo shi annabi haruna idan manzo ba an ba ka kan ta ko ka kama da amarin ka an ba ka a yau ta mai cikin ka an yi ba ka duk abin da roƙa wadannan abu ban ce an ba shi sun ji ka shigo da kai ne ka duba ga manzon ya kuma da abin da roƙa an ba shi ya kuma Allah ya yi magana da shi kan shi shi shi ba ya ran an kawo wa an malaka an wannan ba garin girma ba ne ba ko kan lati tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس wato wani manzanni an fifi ta tafi kan kai cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi akwai wanda bai samu dama ya zance da shi ba sai dai a turo mala'ika ya ce masa kaza to kada nan wuta kenan da aka ake tsaya cikin kullu amini da rusul wato shi ne annabawan nan guda hudu waɗanda suka tsara sauran farla annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa da annabi isa shugaban su gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka haɗa Allah ta'ala wa in akhadna kuma da kaza da kaza da kaza da kaza mun yi da Allah Musa ya da kaman da haka an ba su ne sannan wannan shi ne tambarin da kowane waje ne samu don ya sami kima da daraja da falala da karama wannan waje ne don yana jin annabi sau da kafa amma da zarar an ce ga wanda ya annabi daban kuma ga na waje daban ga zikirin annabi daban ga kuma zikirin waje daban ga alaƙin annabi da annabi ya kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala zuwa ƙarfi daban ga kuma salatun kuma wani waje shi kuma daban ya za a yi cikin girman Allah wanne ya kamata mu dauka mu dai kamar da karatu na annabi ko shakka ba saboda annabawa ko ne ubangiji ta Allah ya tuno da su zama waraka tsari tsakanin su da mutane tsakanin Allah da mutane ba ma iya gane me Allah yake so menene ba wasu sai ta hanyar annabawa in ba hanyar su ba ko ta kofa ta su take sai ta Allah ya فلما جاء هذا إلا سحر سمعنا لهذا في الأولين وقال موسى ربي أهلا بما له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فلما جاء موسى بآياتنا عند أنه موسى عليه السلام يزوم سبحانه يوم بينات وطن لسك بين النور أفيلي أسلري قالوا تلك ما هذا إلا سحر مبين abin nan da ta zuba shi ba komai bane ba ba sai sihirin muftara wato sihiri wanda aka tsaga cewa da zai da sandar Allah mace cikiya? wannan ba gaske bane sabi ne cewa a sa hannu a Hama ya yi na ce wannan ba gaske bane ba duk sabi ne cewa a roƙi Allah a wani ne jarrabe mu ruwan kan mai zama gini wannan ba gaske bane ba sai ya zama muftara sabi ne abin kawarwa a gaske ce wa ma ta ina bi hada fi aba da kawwali da sai ku yi jin labarin haka ba a cikin iyayen da suka gabata na farko labarin kakanni da kakanni ba su kawo wannan ba da haka abin da ka zo da shi sabon al'amari wa kana Musa sai annabi Musa alaihi salam ya faɗa a wata kira'a wa kana a wata kira'a kana Musa ba tare da wawan ba sai ma ne annabi Musa sai ya ce rabbi a'lamu bima ja'a bil huda min indi ubangiji na shi ne mafi sanin wane ne ya zo da shari'a daga wa man takun lahu aqibatu dar kuma ubangiji na shi ne mafi sanin wane ne wanda yake da kyakkyawan rufi a wurin Allah ne kyakkyawan gida abin yabo a gobe kiyama innahu la yuflihu zalimun lalle yadda al'amari yake azzalimi kan ba za su ba kuma gurin magana sai ta adalci tsakanin su yake idan kuna ganin abin da zo a cikin ne to Allah waye ya kuna zo da shi wato tun da tsari ne ke na abu mummunan makoma Allah ya yi hukumin waye zai dace da kyakkyawa makoma sannan kuma ne ina da ne da wasu makara wa wajen Allah in nayi zai yi da wasu a ga nan wurin wato sassauta zance da abokin wasu ne ba haka ba A ayyana da tabbaci akan su yayi sai akan bada su yana da tabbacewa shi ne mai kyakkyawa makoma su ne masu mummunan zance yana da tabbacewa shi ba ba azabi bane su ne suke zalunci don su ne suke suka su tare da mutane amma tare da haka sai bai jingina wa kansa ba kan su ba sai ya da zanta na tsakiya sai ne kaskata kan wanda ake sai nuna kibli je ka kasa mai ita da wuta idan ka ga ta yi ta yi tsari wato yadda za ka yi gini ba ta shi farhan da alli afdal ila ila nuka ina wani ka ta fara gini mai tsawo shi ne farshi shi ne mai tsawo shi ne gini na sarauta ni kuma zan hau da alli afdal ila ila nuka mai yiwa idan na hau in yi ko in bi inda ubangijin annabi musa ɗin yake da yake fara cewa ubangijin sa sama. Gina wani gini mai tsawo in yi ko shi. يعلمه من الكافرين إذا إذا تمام ما نجي إليه كتاب الإيمان لبعض إذا إذا تمام إلا تمام لكوي يمكن جيني إن هو إن جاني إما بيجب سيكون بعض أن توتينا ما تمام لكريه لابن نبي واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق شيء من كثير غير الجنة فبقي أبان كفار وهذا كده كثير وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون sai ya tsammanin cewa da sai da za su taɓa komowa gare na mushi amma nan ba za su komo ba wannan mummunan kalma ke nan kuma ita ce wata wadda surutun da ya ta kawo ba eh, haka rafa na da bakala ana rabbukum al'ala yace da su ana rabbukum al'ala nan kuma yace ma an da kun yi da zai ba da duk wannan wani da ala yana nuna wa azuki ne girman kanka aure da kan da aure a ba amma da ke da Allah da Allah

wato kuma aboki ta amuna da halittar shi ya da amuna da halittar shi ne malamai suka ce wato ne sawabul wujuh wa tarkatul ghuyub আমাকে wato hujjoji ga mutane ba wa ana shi ne basira da kuma kuma ita ce hujja to gaskiya da Allah da rahimi da bi ana wani Allah ana basira da ana wani ba ko wannan kuma da wannan ayoyi da zan tukiya wa rahmatan kuma da wannan tora la ta'lamu tadhkurun ko mutane da tuwa ko kuma domin mutane su zanto masu dauka yana cewa ma kun ka bidani da karbi an fuskantar da magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما كنت بجانب الغربي وبقتل فيما عجيبا من قوم ممدودا إذ قضينا إلى موسى الأمر لوقت إن موسى ترتد على الأمر يزوى بأنه موسى مقيم في ممكن تقول يزوى بفرعون كيف أخرج وما أنت من الشاهدين وبقتل فيك على قوة نوع من الغربي على أن الذي بمزال الله صلى الله عليه وسلم وجدنا

iyalan gidan Imran wato labarin na na Maryam da haihuwar ɗanta da labarin Zakariya da kaza da kaza da kaza sai ce zalika min amba'i zaydi nuhi ilayhi wa ma kunta ladayhim iz yulquna akalamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladayhim iz yahtasimun ba a nan lokacin da suke husumar wane ne ma zai karɓi yanan na na Maryam ba a nan lokacin da suka jefa alƙalin masu cikin kogi da aiko ta a ga wane ne alƙalin masu zai tsaya shi ne da ke zai da duk ba ka wajen amma ni nake na da yanzu ake ba su labari to su kuma Allah shi ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونقول ومن المؤمنين التي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فاتا كان wata musiba ta fada kansu ma saboda abin da Allah ya shi suka munanan ayyuka to ya kodo rabbana kuma su dole cewa ai ya ubangijin mu laula arsalta ilaina rasulan ina manzo فنتبع آياتك مكما بإيمان قوله إيمان بأيدي رسول ونكون من المؤمنين مكتن في كتب مؤمنين فأنا كان هذا تقالبا تعبير في كتب wato ubangiji na cewa a cikin wannan aya abin da yasa ba mu kama su da laifi ba har muka turo ku kai musu gargaɗi su tuna dan inda mun kama su da zunubin su kafin a turo da manzo a ranar tashin kiyama suna da ya ubangiji haka ka ba mu lokaci ba ka ba mu dama da mu nan ka har mu imani ba ba ka tsoro da manzo ba ba ka saukar da littafi ba to dan kar ba faɗi wannan gobe kiyama sai Allah ya yanke har su su yau yi sirri har wani lokaci da sai turo da manzon kuma ya aiko da littafi yanzu gobe kiyama kuma za su yi dan mai dan kan kira ga ni Allah ya ba ku nan muhabbina hatta da ba ta shiga رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما dan kada mutane zanto suna da wa gobe kiyama har ga an tuno da mutum da aka ya rage na ka ya rage na mai shiga ne ko dai shiga da ka ko ya shiga da ka ba har ga an tuno da manzo in na damar da ne ka yi imani da ba Allah ba wa har ga an kokata alqur'ani in damar ne ka yi imani da shi ya aiki da in kai amfani da ka ne in ka ki kuma illan na koma zuwa gare ka ba da zaune da hanzari da za ka kai ba lokaci har ma ya tafi kuma karfafin ko ke kudu su sittin na duniya ko ke shekaru hamsin zo da wani hanzari da za ka bada a gaban Allah. a cikin ko akwai ba da rai ko ba ba ka ka taɓa jin labarin wani taron malami wani gari da ba garin ku ko ba ba na akwai aunori kana da zama da za ka je ka tambayi addini kafin ka yi amma sai ka zauna kana yi da ka ba ka da hujja gobe kiyama. Na yi shi ne ba ka taɓa kan hujja su yi gaba Allah ba. yomi ana da koyan addini me ya hana zuwa a koya ma qur'ani ko a koya ma hadisan nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam me ne ya hana ka yoyi ne wanda me ya hana ka ka dauki shi ka bar koyi ka dauki rini in me ya abin da ya hana ka bi Allah ko manzon Allah ba ku hujja ko dai Allah ya riga ya yi ki فلما جاءهم الحق من عندنا Rasulullah أو كتبه ذكرا وأن هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء أنه قالوا سابرا لتظاهر لتلك وأن مصطابي له الذي وأنه موسى لأنه يجب ko tsira ne a wata ɗauri kira ababen sati ne guda biyu suna nufin ƙarfi ne da saura wa qalu inna bi kulli kafirin sun da ayyuka suka fi kowane mun kafir ko ko ko ne ke ne yahudi mun dauka ba za a yi malamin tafsirin da ke cewa yahudawa ne suka faɗi wannan ko kuma mutanen maka bisa ga ra'ayi na biyu da ke cewa mutanen maka ne suka faɗi wannan magana sai Allah ya fa illa ya taji kun fa ku bi kitabin min inda kace ku ku kawo wani kana min inda daga wurin Allah huwa ahada min ma wanda ya wadannan guda biyu zama shari'a ku kawo wani tafi da ya taura ku kawo wani tafi da yawan Qur'ani idan kun kai kana bayani ne ko a cikin littafai da ba mun yi da duk duniyar musulmai ta amince ba littafi mafi daraja mafi kima ta mai alkur'ani yake na biyu da shine a tsora shi yasa ke kowa masu da suna inna anzalna tsora da fiha hudan wa nur yaqulu bi anna fi yunus alladhi la yusrafu alayhi bi yadihi da annabawa يحكوا بأن ديون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بموته بدون كتاب الله وقالوا على شهداء ولا تستروا الله ويخشون ولا تستروا بآياتي ثمنا سبيلا ومن لم يقل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون سوى هذا اليوم أم بدلت مقرا القرآن إذا انتبه لكيمة وقالوا من الكتاب إذا بأت سورة مقرأ القرآن وهو هذا منه ما وجه في صدوات الرياء إن كنتم تلك الإنجة تذكري في أول بكل كتابات إذا القرآن يتبه لكيمة فإن النجوم لتضلوا عن عليهم قالوا littafi daga wajen Allah innahu al ce inna kunna min qablihi kamar da kuma a cikin cikin surkun da yake nuna idan an karanta musu da idan suna fitar da hawaye kafin mu ci ya yi maka ansa wa yadrauna bil akhirati sayyi'ati har ma ko wahala ومما رأوا ينفقون هم سنة أكثرها إلى أبن دمك بسو أما كما نبي نفسنا سوى جيكما نتاكا جيما نتاكا إن نتاكا دون سيأتي فنو إن باك بكمتو أيام الله يتالي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نرتد الجاهلين وإذا سمعوا اللغو عند الكتاب يقول في أنتم بها تشهد الله في دكان ذنبي مرحبا wanda ba amfani da shi ba amfani da yawa da kuma dukkan da ce mummuna wanda yake shi zaki koyi da mutane su bayan da ke da sanya wannan gawa don sun ji irin wannan da ta fara ko an fita da wata ta sai ko dai to ana yi a shiga wata mira ko kuma ya kasance sun san da wata wa qalu sai sun ce wa mutanen su lana a'malu na wa lakum a'malu to yake mummunan aikin da yana da kyakkyawan aikin ba za mu yi tarayya da kuskure kyakkyawan aiki ba sharadar ku ba za ku iya cin ba za ku iya karyowa ku dina suke shi kayan aikin ba mu ba za mu duka cikin mummunan nan salamun alaikum la nafsi jahili sun ce salamun alaikum mun salamun ne ba salamun da iya ba salamun zara wato in kana yin su su ban zara ba wai kan mu yin su assalamu alaikum in ne su ka salamun alaikum la nafsi shi ne wai za mu rubi ladin marru kira ba in sun wuce wuri ana yadacciyar kwanci zance na ba za mu kyau marru kira ba sai su kawai tafi su wuce wajen an gane ko wanda ne a kan shi sun mora zuwa wanda zai hau yadda ka da kare wani kai duk wannan su kofi da bayan Allah salamun alaikum ko ba ruwan da kula da su jahili da ba na ba na neman wauta ba na neman zagi aljabi kenan a nan wurin ba wai na ilimi ba aljabi na wauta ko na zai da wani ke cewa ala la yasalan ahadun alaina fa naj'al fawqa ta'ala lillahi ila kar wani ne mana wauta sai yi wauta saboda wautar masu wauta kaga hukuncin jahiliya ce to idan ka mutu zaki dai ma biyar jahiliya إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو المهتدين الذي إنك لا تأتي من أحببت الذي بذاك يجير بولد كسوبا ولكن الله يأتي من يشاء إذا الله تعالى يجير يجير بولد كسوبا وهو أعلم بالمهتدين ثم الله تعالى يجير وفي سنة في يجير ومن أن كنا كنا كنا من الله صلى الله عليه وسلم يجير إذا الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يأتي من يشاء tsire da mutane ba nauyi ne da aka dora kan Allah ne yake ce da wanda ya gida ba idan yake da kan ka fadakir inna ma anta mudakkir laka alaihi bi mudakkir idan yake da mutunta wa ma anta alaihi bi wakil wa ma ja'alnaka alaihi hafiza duk wanda yana nuna Allah ba a turo shi ba sai ne cikin tsiriya da karfi cikin zukatan mutane shi ake tsawon amma cikin tsiriya cikin zukatan mutane wannan kuma gaman kasar da zai Allah sai dai na iya karanta wannan ayar suka ce a to kuma aika wata ayar Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim sallallahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ala ila Allah tafsir al-umur lalle kai kana tiyarwa zuwa ga kuma jibril ne ne sai kana tiyarwa na kuma sai ba ka tiyar da wanda ka so sai mu ba su kira kuma wannan shi ne tiyarwa da aka ce lalle kai kana tiyarwa ita hidayatu bayani shiryarwa ta bayani ta wa'azi shiryarwa ta Allah ce wa amma samudu fa alaina hum wato sai muka yi musu bayani amma fa sahabul amma ala huda amma nan da Allah ce la ta je man abaq yake hidayatu tawfiq shiryarwa ta gaban ka san a samu shiriya wannan kuma auren Allah ta alai sanadiyar kokar wannan aya abin da ya faru na babban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Talib ya zo annabi gurbin su ya yi zuwa mutuwa yana kan kafircin sa annabi ya zo ya ce da shi ya kai babba na ka faɗi kalma guda ɗaya la ilaha illallah kalimatun ahadu laka biha illallah kalmar da zan tsaya ba da ita gaban Allah ranar ta ta tashin kiyama yi lokacin cikin mabiyata akwai abu jai da abu da sannan kuma akwai abdullahi bin abin abi umayya ibn mugira kana da ke ce la ilaha illallah kalmar da zan tsaya ba da ita wajen Allah sai ce yanzu kuma na tabar addinin da shi ne ألا تبر أديني هي هي كتني أصل ربعام الذي عبد المطلب لأن ألا تبر أديني كتنت عبد المطلب لأن ذكر كتنت كنوي كي كسكولي هي كنا Ya ce, "Ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya ce, ya manzon Allah ya tafi ce wallahi ba zan daina maka istighfari ba sai fa in asana manzon Allah yi ko maka istighfari ya Allah yi maka gafara ya Allah yi maka gafara ya Allah yi maka gafara sai sai Allah ya saukar da aya yake da ki ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim da jawabi da ba ga annabi ko waɗanda suka yi imani suke za su roƙawa wani gafara bayan wani nan ya mutu bayan da jima'i bayan wani nan mai shirka ne ko bai hudu ne ko ba na tsare ko da dinka su ne ba za su yi musu istighfari bayan ya bayyana da su cewa sun mutu ne ba su ba istighfari daga nan sai annabi ya kame bakin sa bai sake cewa komai ba sai kuma Allah ya saukar da wannan innaka la tahdi man ahbab to annabi ne kamar da muka faɗa idan muka manta ba cikin suratul tauba wannan aya innaka la tahdi man ahbab tana cikin wato ainihin suratul qasas suratul qasas makkiya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yi yastaghfiru lil mushrikeen wannan kuma tana cikin wato ainihin suratu at-tauba suratul tauba ko madaniya wannan labari kuma dukkan ya faru a makka yaya aka yi nan take aka saukar da ayar madina da ayar makka a lokacin guda mun ba da arza a wancan lokacin shekara biyu da su wuce wanda suke da kwakwalwa wanda ke fane da maka yawa ba za su wanda kuma kwakwalwar su ba ne ya mace yawa kaga suna bukatar abin da take da ko a yana kawo da baka to shi ne malamai suke cewa ai tana iya yiwuwa saboda ya faru amma a ci saukar da ayar sai bayan shuɗewar zamani annabin yana cikin cikin babu har sai da ya je madina sannan aka hana ko tana iya yiwuwa wannan ayar ta sauka a makka lokacin da annabi ya istighfari bayan an je madina kuma aka sake ne mai ta saukar da cikin suratul tauba dan akwai cikin babu na ulumul qur'an akwai fasali na mata karrar nuzul ababan da sun sauka sama da sau daya a saukar da aya kuma a sake saukar da ita saboda wata hikima wannan akwai a cikin babu ulumul qur'an to da wannan da ake warware wannan matsalar ko tambayar da za ta yi kasuwa da aya da ta tallafi وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر أكثرهم لا يعلمون وقالوا وانا أنزلي جمعت أن أمك سكي باير ووي أبن لحنا في إيماني سوك تيجن نسبي لهدى معك إن من بطل يا تعالى لكي أمك في من مسلمتا نتخطف من أرضنا وضع أزوء التوجي مدى كتر ما أقولين لا نبعا تيجي تعالى لن يسدوس فرما نبعا تبعا dan jin tsoron kar a kore mu shi yasa mu ba za mu yi imani ba kaji wani hanzari wato abinda laraba ke cewa uzurun haka ba az zan wato uzurin ma da ya fi laifin mai haushi in ba haka ba ya san da su yi imanin ba ma suna zaman jahiliya saboda makwabtaka da mafka, ubangiji ta ala a amahu min zuɗin wa amara min khawf ya amintar da su duk irin fashi da makami da ake a jazira da